cikin mako ɗaya dai 'yan bindigan sun kai mabambantan har-hare a wasu yankunan birnin gwari ciki ko hadda kangin da suka buƙaci a basu wasu kuɗaɗe. wanda bayan wani lokaci ba tare da an biya kuɗaɗen ba suka faɗa garin inda suka sace mutane da dama. Malam Ishaq Usman Kasai shi ne shugaban ƙungiyar ci gaban masarautar birnin Gwari a jihar Kaduna, kuma ya ce hararen 'yan bindigan sun ƙara ƙamari. a dama muna sanar da cewa tun da dai su wa'annan 'yan ta'adda ba wai an shiga cikin dazukan nan da suke da maɓoya ba ne an je an yaƙe su saboda haka gaskiya abin da ya shafi harkan hare-hare musamman a cikin wannan satin abin ya kazance musamman a cikin kakangin abin da ya faru idan ka lura kwana uku da suka wuce inda suka kai a hari a wannan gari kuma suka fasa shaguna suka kwashi kaya bayan sun fita kuma suka nuna cewa sai wannan gari ainihin haɗa musu kuɗi miliyan hudu kenan Allah ya sa dai abun bai nufa ba dai har wa'annan 'yan ta'adda suka shigo gari a kakangi a cikin daren shekaran jiya inda suka zo suka ɗauki mutum goma a ba su gudu ba ma suna nan kilomita ɗaya tsakanin su da cikin garin in inda suka tsaya suka ce ma maganar miliyan hudu ba ita ba ce maganar miliyan shida ne mutane ba su da mafita har sai da aka cika musamman wannan ba da wannan kuɗi. Tuni dai gwamnatin jihar Kaduna ta fitar da sanarwar nasara akan 'yan bindigan da jami'an jami'an tsaro suka inda suka kashe guda shida nan take, sannan kuma suka jikkata wasu suka kuma kwato wasu makamai. in ji mai rike da kujerar kwamishinan tsaro na jihar kaduna malam samuel aruwan kwarai da gaske gwamnatin jihar kaduna tana sane tana kuma bibiyar halin da mutanen mu suke ciki musamman inda ake samun hare-hare na 'yan fashin daji inda ake matsa mutane lamba na hana su girbi da lalle wasu sun ba da kuɗin haraji ga 'yan bindiga da kuma gwamnati tana iya bakin kokarinta to bisa ga wannan a korafe-korafen da kuma ayyuka na musamman wanda dakaru suke yi daga nan wuraren mai daru zuwa abin da ya yi hanyar dogon dawa da sabon birnin daji wadda su ƙananan hukumomin birnin gwari da giwa da kuma ita kanta a karamar hukumar igabi sojojin sun samu nasarar bindige shida daga cikin 'yan fashin daji wadda suke safa da marwa a wannan yankunan har wa yau kuma akwai abubuwa abubuwa wadda aka kwato kuma gwamnatin jihar kaduna tana kira da babban murya da duk wani wadda a ganshi yana neman taimako daga alamun harbin bindiga lallai lallai ya zama wajibi a sanarwa da gwamnati ko kuma jami'an tsaro sai dai duk da kokarin da jami'an tsaron ke yi kungiyar ci gaban al'ummar birnin gwari ta bakin shugabanta ishaq usman kasai ta ce akwai buƙatar ganin gwamnatin tarayyar najeriya ta ƙara kawo mata ɗauki har yanzu wannan mataki na kare kawuna ana ci gaba hatta kamar maganan da ake magana na sulhu an bi waɗannan matakai to amma kuma gaskiya waɗannan 'yan ta'adda kwata-kwata babu amana a tattare da su dole sai gwamnatin tarayya ta shigo ciki ta nuna daga sa Dama dai duk farkon damuna da kuma karshen ta 'yan bindigan kan matsawa al'ummomin yankunan karkaran da ke noma. ta hanyar sakawa manoman haraji kafin su yi shuka da kuma lokacin da suke girbi idan kaka ta yi. Isa lol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.